Faifan bidiyon wanda hukumomin Nijar suka haramta wallafa shi ta kowace irin kafa na ɗauke ne da wani sako wanda a cikin Hama Amadu ke nuna jin takaici akan abin da ya kira gazawar gwamnatin Nijar wajen shayo kan matsalar tsaro. Yana mai cewa gwamnatin na amfani da yanayin taɓarɓarewar tsaron da ake ciki don aika wani rukunin sojojin ƙasar lahira da gangan yayin da wasan akan korar su kwata-kwata daga aikin soja akan dalilan da ba su taka kara suka karya ba tuni dai ma'aikatar tsaro ta ƙasa ta ba da sanarwar kai wannan magana a gaban kotu akan buƙatar ta yi hukunci in ji ministan tsaro alhaji kalla mutari ni na jiya abin ya min ciwo kowa ya jiya to baya da kyau muna yaƙi baka hudan abubuwan da ke sare ma mutanen mu gwiwa saboda ƙasar mu ce wannan ba mu da wata sahita sojojinmu mu ne wani ba zai zo mana yaki ba su za su mana shi kenan abin da ya rage ga ɗan kasa karamci kai musu addu'a na su ci nasara ba ka yi musu magana ba kalammai na sare su ko na hana su zuwa filin daga rojisu zai kiran shi ya sake hudun abin da yake ni ni wanda na jiya ya isa na ce majuje bincike shi a nasu bangare magoya bayan jam'iyyar model lumana irin su bana ibrahim na kallon matakin na gwamnatin Nijar a matsayin wani bitar da kullun siyasa. Ka san ɗan tarayya bai son Hamma Ahmadu na dawowa Nijar. Sun san da Hamma Ahmadu bai karya. Da ce zai dawo dawa zai. In suna so su je koti su yi plant goma sha biyar. Wannan abun ba abu bane da ke ba mu tsoro. Bi izinillahi ta'ala bai hana Hamma Ahmadu ya dawo cikin ƙasar shi ya aza takarar shi kuma a yi gwagwarmaya a dubu biyu da da ɗaya. na ganin cewa mu mu hauda shi bisa kan kargar eh, milkin Nijar. A cikin wannan sakon bidiyo jagoran na 'yan adawa ya zargi mahukuntan Nijar da rashin baiwa dakarun kasar wadatattun kayan yaƙi lamarin da yake ganin shine ke kawo cikas a wannan yaƙi da yaƙi ci yaƙi cinyewa. wani soji ne an ka gani wanda ya na Nijar kaya nan a cikin wannan lungu na Mali ne ko na Chadi ko na Najeriya babu shi na ce duk wanda ya hoki magana ce yake muna da kayan aiki na gaske kuma kayan aiki na gaske za su zo na zama da jirage da motoci mun saye har taimako muka ba wa an sa kasashe na kayan aiki sojin Nijar suna ji abin da nake faɗi, in ba gaskiya ne ba ni ne minister of defense kenan na sawa nake faɗi? manasarta na kallon wannan cece kuce a matsayin wani sabon babi a takaddamar da ke tsakanin gwamnatin Renaissance da ɗaya gefe tsohon kakakin majalisar dokoki hama amadu wanne yake gudun hijira a waje yau shekaru kusan hudu bayan da kotu ta fara haramar gurfanar da shi a kan wani zargin da ya shafi badakalar safarar jarirai sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar Nijar.